menene menene gaya min aminu idris na kama nake masa horon abin da ya aikata ko a mafarki yadda na ga zai mutu raina ya min daɗi sosai aminu kuma ke har yanzu baki kubuta daga tunaninsa ba duk da baya kusa da ke haba fauziya ki ɗauki abin da ya yi ki watsa shi baya kada ki ƙara waiwayawa dole zan waiwaya hajiya ba zan taɓa barinsa ya ci bilis ba ba za ki iya maganin shi ba saboda ya fi ƙarfinki in ma kin iya maganin shi a ina za ki gan shi ko a ina yake sai na nemo shi kuma sai na ɗanɗana mashi irin abin da ya ɗanɗana mu Allah ya kyauta tashi mu je kiwon ka mu tafi alaikum assalam gani na iso eh gani a wurin da kika ce in tsaya to sai kin zo ka dai ci moriyar facebook a <laughs> ita ce hanya mafi sauki da zan iya samun ki ani na sauƙaƙa maka samuna ba facebook ba da na ƙi reply text ɗinka fa da na ƙi tura maka nan ba na kuma fa tabɗi jam aiko da na sha wahala dan na san ni dai ba zan iya haƙuran kyale ki ba gaskiya saboda me aikin fi kowa sani don kafin san cewa kin haɗu kin fi kowa sani kafin in san cewa kin fi kowa iya murmushi kin fi ni sani ke ce mace da take da mastaki inda ta iya bude kowane irin zuciya kabiru ba zan boye maka ba na dade ina jin daɗin bakin nan na maza ni ma na zargi haka shi yasa nake yi miki maganan abin da bai shafi daɗin baki ba ko kuma kake maimaitawa ba yanzu dai me kake so na yi maka abin da nake nema a wurin ki. darajarsa ya wuce in neme shi a nan a tsaitsaye kamata ya mu dan samu wani wuri da za mu zauna mu dan siyo drinks muna dan tsotsa ko sai mu magana shikenan kamar haka kake so kenan ba wai kamar haka nake so kamar haka da ya dace to bismillah ina sauraron ka na ɗauki wannan tambayar taki a matsayin tambayar kwakwa amma duk da haka zan baki amsa abin da nake nema a wurinki shine ki bani damar yin soyayya da ki. na san tatsuniyar giza ba zai wuce ta koki ba shi yasa tun da ka zo nake neman hanyar da zan gaya maka an riga ka idan dai ke ba likita ba to kar ki sake faɗa min haka dan jini na zai iya hawa kuma idan ya hawa baki san yadda zaki kai kuma sai ka riƙe abin da na faɗa maka ba sai na maimaita ba idan ba haka ba mu ƙarasa bakin asibiti mu yi da hiran mu a wurin ya kamata ki sani cewa wannan shine zamana da ke na farko idan ke ma abociyar wasa ce to ki sani cewa wannan wasa zai iya cutar da ni tabbas ni ba abociyar wasa ce amma wannan ba da wasa nake yi ba wallahi wani ya riga ka soyayya ta har ma da yarjejeniyar aure idan dai wannan magana da kika yi a rubuce akan yashi take kuwa kan dutse ni mutumiyar neja ce ba cikakkiyar bahaushiya ba ce ka fito ka faɗa min abin da kake nufi don in fahimta it's okay safiya na'am idan ban samu soya daga gare ki ba me zan samu kai da ka nemi soyayya komai ka samu ba ita ba ai ba burge ka zai yi ba ko ba haka ba hmm. ni ban zo gare ki don ki burge ni ba na zo ne don neman yadda za mu kasance tare amma idan ban samu ta yadda nake so ba ke sai ki ban ta yadda yake so na san so kake in baka damar da za ka zama abokina kai kuma sai ka samu hanyar da za ka kawo rudu a yarjejeniyar da iyayena suka na maganan aure na da Usman idan kina tsammanin cewa na zo ne in yi miki wayo to ki sani cewa kaddara duk ta fi mu wayo don haka kar ki hana ni komai saboda farfaganda da zuciyarki take tsami shikenan ka zama abokina amma babu wata maganar amma irin sallaman da zamu yi da kai kenan kada ki je ki canja ra'ayinki abotar ma daga baya ki so ki cikin hana ni tashi ki raka ni dan na san aboki ma ana raka shi ko rage daɗe baka da umar ne rage daɗe yawa ya gida aiki lafiya la da Allah rage daɗe taimako nake nema taimako me zan yi maka Allah taimako nake nema yadda Allah ya taimake ki ina jin ka Allah na ganki da Alhaji Kabiru babba nake so da Allah ki shigar da ni gurinsa. ka shigar da kai me zai yi ma Allah ne shinkafa nake siyarwa a garinmu da kuma jarin karamin jari ne an wayi gari harkar ci da kaina ma da ƙyar nake iya ci da kaina bare har in rike karatu to shi me ya haɗa shi da shinkafa ranke daɗe ba sani ba ai shi ne duk wata shinkafa da za ta shigo ƙasar nan daga thailand ta hannunsa take biyowa ban sani ba ni ma wannan ne karo na farko da na taba tsayuwa da shi ban san sana'arsa ba ki hakuri, ni na ɗauka kin sani duk wata shinkafa da take shigowa daga thailand ta hanyarsa take biyo mutumin kano ne not kawai in ya bani zan iya zama dila a garin kai ina ka sani a makarantar nan na sanki department ɗin ma ɗaya sai dai ban san sunan ki bane ok ka dai ji maganar da na gaya maka ni ma yau shine kare na farko da na fara ganin sa ka kuma bayan da za a yi na fara cusa masa mutane daga haɗuwanmu haka ne ba damuwa ni dai na kama kafa da ke daga nan har lokacin da allah zai baki ikon taimakona. ka ƙara irin wannan ranar so uku gida zan gudu. Ke kullum burin ki gudu gida? To, ki tashi dai ki sarrafa mana abin da za mu ci kafin ki gudu gida. ba Safiya, sai ki ce baki da tausayi, ke ma kin san ba abin da zan sarrafa, sai dai mu fita mu saya. Hello, abokina. Haka ake abotar kwana ɗaya da yini ko flashin babu. Har an kwana an yi ni? Ai na san ke ba lissafi ke yi ba. Da yake ko a jikin ki. Ba haka ba ne, Ya gari. Lafiya kalau gari wallahi. Gani na akan hanyar makarantar ku. Ina fatan zan samu ganin. Da za ka mun afuwa. Ka bari sai gobe. Wallahi yanzu nan muka dawo daga class. A gajiye muke ba za mu iya yin komai koma halin da muke cikin wani kici. To ai shine daidai. Kin ga sai na ɗauke ku mu je mu samu wani ƙayataccen restaurant da cikin gari ko ya kika ce kaga ban yi din ɗaura maka na ba fariya ba zan iya ciyar da makarantar ku gabaki ɗaya saboda haka kada ki ƙara ce kina ɗora min nauyi <laughs> to shikenan sai ka zo wani friend ɗina ne wai zai zo ya kai mu restaurant mu ci abinci aiko a matsayin aboki tarere yake abin daɗi ne sai ka daure ka wuce matsayin aboki a wajen kubra ya zaki ce haka bayan kin san ni ba allura cikin ruwa bace ba to ba sai ki koma ruwan ba alhamdulillah na gode yar uwata Allah ya miki albarka amma ko kubra baki da adalci a rayuwarki me ya abin rashin adalci dan ta yaki son mutumin da ba san shi ba ne baki ma san shi ba ban san shi ba a garin su yake kuma bai taba zuwa makarantar nan ba sai bai ma damu da shi ya damu da ni ayyuka ne suka yi masa yawa to ai kin ga ke kam baki dace da mutumin da ayyuka suka yi masa yawa ba saboda ke mace da ke bukatar kulawa ɗari bisa ɗari amma idan aiki wa mutum bai dace da ke ba don ba za ki samu kulawa a wurinsa ba za ka fara kushe shi kenan kamar yadda na yi harsashe a baya ba kushe shi nake yi ba kulawar da zaki samu daga gare shi shi nake kushewa don kina buƙatar mijinki a kowane lokaci kusa da ki gaskiya yake gaya miki safiya kubra ba na son ki bada goyon baya wurin raba min hankali don allah don annabi na roƙe ki kubra kyalita ai inda rana ta ci gaba da fitowa to zai ci gaba da haska mata hanya in ma bata haskaka mata ba ni zan zama fitilan da zan haskaka mata hanya Passager, passager, passager. Passager. Passager. Wannan ne karo na farko. Amma, ba masu koma aiki. Me yasa? saboda usman ya iya leƙa zuciyata ta cikin idona sai da ina tsoron wannan kan kar ya leƙo ya ga son sa na kasa ai gara haka ya leƙa da kansa ya gani, don na tabbatar cewa za ki ji nauyi wajen gaya masa nauyin ba a wajen gaya masa yake ba a wurin sanarwa mahaifin yake na tabbatar haɗuwa na da kabiru zai iya zama yin matsala a rayuwarki kabiru bai yi kama da wanda zai zama miki sanadin fitina ba bari in gaya miki ni hankali na ma ya fi kwanciya da shi a tare da ke safiya matsayin fa aboki kika bashi amma fa ki duba ki gani domin ki ya baro kano ya zo zaria ya fi a kirga safiya Tunanin me yake haka? Ba tunani nake ba da haka nake so mu bacci. Bacci? <laughs> To kadda yake zo ki bacci mu bata. Au, ashe fa kai bako ne baka san hanya wurin ba. Ku bari mu wartsake. Kai, Allah ya sa kar a ga wata gobe. Saboda me kika ci haka? Ana son daga dawowa na yau in tashi da azumi gobe. Na fi son idan na zauna na dan warwasa idan ya so gobe sai a tashi da aji um, me kike raba wa talakawa ne da azumi ba komai me zan ba su me nake da shi a ha ba za ki ce ba komai kamar ki ya kamata a ce dai kina dan ba da sadakan wani abu kin ga ko da a ce buhun siga guda ɗaya kika raba wa talakawa ai is something tunda kin gani kusan ce ina raba trailer biyu ne kowane azumi trailer biyu kwarai kuwa ko da shi kuma da shinkafa amma trailer biyu ai da yawa wa ya gaya muke cewa mu ne shinkafa wani saurayi ne yake faɗa min wai duk shinkafan da yake fitowa daga thailand a hannun ku yake sauka har yanzu in yi masa hanyar ganin kamar to me yasa baki haɗa da shi ba ban san shi ba fa makaranta ce kawai ta haɗa mu na sani ma ko ɓarawo ne to ai da kin haɗa shi da nima kawai zan tura shi garinsu ne ni je can kawai sai a bashi shinkafa garinsu ka san shi ne ko ban san shi ba zan iya haɗa shi da wani a garin da yake sai a bashi shinkafa saboda ni idan na bashi zan iya mantawa kawai sai dai idan aneja yake shine ba zan iya bashi kaya ba to me yasa ban da naija saboda anaija ne kadai ba ba mu da dila muna zuwa Assalamu alaikum Alhaji. Ya mu alaikum salam Alhaji Halliru. Kana lafiya? Kama Am da Allah ina so in turo wata wajen ka ne za ka bata shinkafa. To Alhaji an gama a ina take? A Aneji take. Ko da ita za a sha bikin ne Alhaji. Ka san fa mu mun ba so ka aure Alhaji. Saboda me kace haka? to alhaji muna karuwa da kai kuma kai ka wuce mu baka wani abu shi yasa muke so ka yi aure ko don mu zo mu watsa loli to insha Allah zan yi aure kwanan nan alhaji halliru kar ka damu to Allah ya sa kai mun text din adireshin yarinyar za a aika mata da buhu 100 gobe insha Allah to insha Allah yanzu nan ko zan turo maka nagode yawa kina ganin guda ɗari zai sheki har sai ka tambaye ni ma to shi wai garin nan naku za mu kai kuwa gaskiya yi nisa da yawa har ma fa mu mun ba mun kawo saja ba saja ba ba tambayan ki nake yi shi usman kuma ya zaki da shi zan yi masa bayani yadda zai fahimta na tabbata ba zai auri wacce babu soyayyarsa a tare da ita ba to mahaifinki kuma wa zai mishi bayani har ya fahimci haka ke ce ni babu ruwana ke dai ki same shi da kanki ki mishi bayani ko zai fahimta kenan zan gaya mishi Allah ya sa ya fahimce ni ba sa ja ƙara mun magana gwamnati suke Hadi baka fahimce ni bane. Usman ya gaza wajen kafa kansa a wurina. Ya kasa ziyarta ta a makaranta, ya kasa nuna duk wani hoɓɓasa a game da magana aurena da shi. Ko dan yana gani yadda kake da mahaifinsa shi yasa ya kankance haka? Wannan ya isa shaidar ko bayan ya aure ni zai nuna sakacin ɗawainiya da ni. Amma ka Kabiru yana nuna kulawansa matuƙa a tare da ni kuma na tabbata ka dadi ba za ka so haka ba. kaga idan na aure shi zan zama 'yar gatan duniya domin kaga baba ka nuna min kulawa a matsayinka na mahaifina haka shi kuma zai nuna min kulawa a matsayinsa na mijina sannan kuma za ka ci moriyar haɗina da shi baba wace moriya zan ci dan waye shi me zai iya bani karki kuskure ki kawo zancen banza zancen rufi ba shashanci bane baba duk wata shinkafar talan da ake shigo da ita ƙasar nan ta hannunsa ake shigowa an ce not idan ya bada ya isa a da mutum babban dilan shinkafa sana'an kanin shinkafa suga fulawa da sauransu ta hanya haka za ka iya samun damar da za ka iya cin ribar gagarumar ribar shinkafa da wannan ya da har kike so ki wasa da usman ba tare da kin tabbatar ba na tabbatar daji yaronsa kawai ya kira ya ce ga wata yarinya a bata abin da za ta raba da azumi sai yaron ya ce a tura masa adireshi na yanzu da safen nan aka mun waya aka ce ga buhu ɗari na shinkafa kan hanyar zuwa gidan kaga dadi idan kabiru ya zama sirikinka to za ka iya fin duk wani dilan shinkafar da ke kasan nan ni na fi ƙaunar rayuwarki na fi ƙaunar in ganki cikin jin daɗi fiye da abin da zan samu rayuwa na da kabiru abba zan fi jin daɗin ta don allah ka amince mm-hmm. yanzu buhu ɗarin yana hanya? Eh, yana hanyar zuwa. shaida mishi ina son ganin shi mm-hmm. alai kabiru ka sa yata ta yi watsi da shekararren alkawari na fata ka shirya zame mata ingantaccen madadi alhaji ai alkhairi ne ya haɗa da safiya a lokacin da 'yan uwa da abokanan arziki suka azazzare da cewa na yi aure kuma Allah ya na maka alkawari zan zame wa safiya fiye da yadda kake tunani inda har za ka sa albarka a cikin ai albarka ta ba abu ne mai wahala ba nake sa wasu 'ya'yan ma bari 'yata ta min bayanin shinkafa da kasa aka bata har buhu ɗari to allah ya saka da alheri amin alhaji amma ai wannan ba komai ba ne na sani don ta min bayanin yadda kake da shinkafa shine ma ya sa ni tunanin watakila ko allah yana nufin mai kasuwanci tare ne ya haɗa ka da yata ni ma na yi tunanin haka a lokacin da na gano irin sana'ar da kake yi sai na ga cewa kai ka fi dacewa da in yi wa hanyar shinkafar nan shi yasa sai na ga kawai zan haɗa ka da diloli da suke jihohi goma da cikin ƙasar nan in yi so sai ka rika musu supply ɗin shinkafa su rika karɓa ta hannunka jihohi goma alhaji kabiru alhaji ai duk abin da nake samu a duniya na 'ya'yana ne kuma 'ya'yana jikokinka ne saboda haka don duk wani abu da za ka samu karuwa da ni zan samu duka gida zai koma abin da ya sa ma gana baka jihohi goma don na san sauran jihohin ba za ka iya wadatar da su da su fulaɗin da za ka karɓa ba ne shi yasa na ce goma amma nan gaba idan ka ƙara ƙarfi sai in ƙara maka sauran jihohin ka riga ba su kaya na gode alhaji kabir na gode ƙwarai yanzu ya batun supply in zuwa gari ne eh abinda za a yi za ka ba da kaso ɗaya ne cikin kaso idan aka turo maka kayan ka saida sai ka cika sauran kaso biyu abinda nake nufi a nan shine misali za ka ba da miliyan ɗari, idan aka kawo maka kayan miliyan ɗari uku ka saida sai ka ciko miliyan ɗari. ai ni a shirye nake yaushe za mu fara a daren da ka shirya alhaji aini ko yanzu kake son miliyan ɗari zan iya baka ko yanzu to shi kenan alhaji sai ka rubuta cek na miliyan ɗarin ka bani insha Allah daga nan zuwa sati biyu eh. kaya za su zo Naija to to shi kenan ba damu ai ina ganin ko yanzu ma ni zan iya sai kuma maganar safiya ina so ka bani dama sai in gaya wa magabata na domin su zo su yi magana nan da sati biyu haka Alhaji Kabiru ba matsala tun da dai ta ce kai take so ni ba zan wa 'yata dole ba abinda 'yata take so ni ma shi nake so na ɗauka faɗa wa usman canjin da na abu ne mai sauƙi amma na kasa faɗa mishi ni ina ruwa na. rashin kyautatawa da kai ku biyu ke da ma'aifinki kuna ganin akwai wani riba da za ku samu ne ba haka ba ne ba kuma maganan mamora ba ne ana maganan kwanciyar hankali ne kabiru ya fi usman nagarta hajiya to ai sai ku yi tunda kuna ganin hakan ya fi yi muku. gashi nan ma yana kira na zai gaya min ya saka Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina so in gaya miki wasu magana guda biyu. Ɗaya wanda kike tsammani, ɗaya kuma wanda ba ke tsammani. ina sauraron ka wanda yake tsammanin shine na iso abuja lafiya kuma ina cikin ɗakin hotel ɗin da na kama yanzu alhamdulillahi saura na biyu na biyun kuma ki natsu sosai ki ji lokacin da na fara haɗuwa da ke a shagon waya daga ganin ki sai na gane cewa ke 'yar masu kuɗi ce saboda irin adin da kika yi komai na jikinki mai tsada ne kuma don ki tabbatar min da haka kika sai waya ta dubu casa'in da kika bar wa yaron mai shagon sauran canjin naira dubu bakwai tun daga wannan lokacin sai na fara bin diddigin ki har izuwa cikin facebook kuma muka na riga na yi bincike na gano wane ne mahaifinki tun kafin in zo makaranta mai ganawa ta farko kin san ko me yasa ne hakan a'a sai ka faɗa saboda kawai da damfare ki damfara kuma wace iri kuma wannan saurayin da ya zo ya same ki a makaranta yake cewa ki taimake shi ki masa hanya don ya samu shinkafa a wurina ni na turo shi ba kowa ba shinkafar da na sa aka baki buhu ɗari na biya su tintin yana ɗaya daga cikin shirina yanzu gashi kwalliya ta biya kuɗin sabulu naira miliyan ɗari kuma da na karɓa daga hannun mahaifinki suna nan a cikin akawun ɗina a kwance shi ba zai ƙara ganin su ke kuma ba za ki ƙara ganina ba sai ki koma can wurin saurayinki wanda kika yi wa butulci duk da ya soki tun shekara biyu da suka wuce sannan ki faɗa wa mahaifinki cewa ya rage kwaɗayi kar ki manta da ni don ni ma ba zan manta da ke ba ke ce mace ta takwas wanda na damfara amma naki yafi na sauran tsoka na gode sai wata rana aika ko? ki kawo min lakasera kawai da donut. Idan yi sauri da Allah. Okay, nawa ne? 그렇게 전 no. Masaja, oh, masaja, masaja. Hagan un charionqua. wannan zubo ne daga ciki wani ta ja motar mana a ban gane ta ba ai na take ai babbar yarinya ce gaya ma baban ta hamshaƙi mai kuɗi ne ai a tara suke ai ma ban banza take shan gamshi ba ka san yayin masu kuɗin nan akwai sai daga kai ba shan ƙanshi ba ne baka fahimce ta ba ne da ka fahimce ba ka gaya mata haka ba ai tana sauƙin kai yarinyan ko ko bata sha kamshi ba dai ta sha kuɗin mu sai su sace mana kuɗaɗen mu su zo suna mana burga da shi ai inda kai kuskuren kenan ai sar babanta ba ma'aikacin gwamnati bane babanta Allah ya masa nasibi shararren dan kasuwa ne tsofaffin kamfanoni yake saya yana tayar da su ai shine suke gasa shi da Alhaji Hadi Musa ai ba sa ja kana so kenan ko ta yi maka ai yarinyan ai yanzu za mu je mu karɓa nan ba zade ka amsa a me zai hana ba na cikin wannan tafiya ka ga ta jizga ka kai kaɗai ta mawa hausa sukan ce da rashin tayi akan barara wallahi tsab zan jin karɓar nan ba bari ta gama kai dai bari ta gama bari tana nan ba amma sai dai ka je kai kadai ko ni ba na cikin wannan tafiya wallahi ko ni kadai zan je kar ka damu kai dai ka ankare ka za ta tafi ka ga mu ga kanin gata. ni iya wannan da zan ci Allah ba ka sa. amin baki karbi kudin ki ba kuma zaki tafi to yalla bai ya biya yalla bai ya biya eh. wa yalla bai kuma gashi tun a jikin mota gashi tun Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Ah, da Allah malam me yasa ka biya mana kuɗin abinci bayan ban bukaci hakan ba? ni ma tunanin da nake yanzu kenan me yasa na biya muku dan abinci alhalin za ku biya wa kanku kuma gashi ban san ku ba amma daga ƙarshe sai na gane cewa ke ce kika saka ni dan ban taɓa ganin wata mace da na mata kallo ta hankali hankalina ba sai ke ni kuma ban taba ganin namijin da ya raina min hankali ba irin ka da yake tunanin zai ja hankali na zuwa gare shi da wasu 'yan kuɗi. Ko raini da kansa bai sai raina ki ba. saboda haka ki tunanin cewa dan raini ne miki haka wallahi tsoro ne yasa ni tsoron me wato kina kama da damusa wajen kwarjini a lokacin da na ganki kamata ya ce in tafi wurinki in ɗauki kujera in zauna a kusa da ki in gabatar da kaina wataƙila zan yi dace in samu murmushinki amma daga baya sai na ce bari in gwada ta wannan hanyar wataƙila zan yi dace in samu kalmominki kuma baka tsoron kar ka ji munanan kalmomi daga gare ni babu wata kalma mummuna da zai fito daga ki. ko da a ce zagi kika yi watakila kin yi ta ne don ta miki wata amfani kar ka yi tsammanin wannan tsaranin da kake yi zai taba shiga jikina ni dai kawai ka gaya min nawa ne abin da ka kashe in biya ka kuɗin ka ba za ki iya biya na kuɗi na ba don kuɗin da na saya miki abu suna hannun masu abinci ai kuɗi duk darajar su ɗaya ko nawa ne zan baka adadin su ban yadda ba sam don kuɗin da na saya miki abinci da su darajar su daban ne kamar yadda ke ma daraja ki daban da sauran mata <laughs> to shi kenan tunda haka kai yadda da shi na gode zainab mu je shi kenan kamar ya shi kenan wai ina nufin ba za a ji kaina ko lambar waya a bani ba ai nan ba na ba za ta taba araha ba sai ka ce biyan kudin abinci ai inda kai kuskuren ki ai inda kai kuskuren ki babanta ba ma'aikacin gwamnati babanta ba ma'aikacin gwamnati babanta Allah ya masa babanta Allah ya masa dan kasuwa shararren dan kasuwa in kamfanoni yake din kamfanoni yake sayan kai tsammanin wannan tsara kai tsammanin wannan tsara shi da ake yi ni dai kawai ka gaya min nawa ni dai kawai ka gaya min nawa ne abin da kake ba na ba za ta ci ba. ainihin ba na ba za ta ci ba. Sai ka ce biyan kudin abinci. Malam lafiya? Da aka yaya. Ya na ganka nan? Nan cikin gidanku ne ai. Bai kamata a ce kin yi mamakin gani na ba. Dole ne in yi mamaki. Saboda ban gayyace ka ba. To wai ma ya aka yi ka san gidanmu? Dole ce ta sa na san gidanku. Don ba zan iya haƙura haka nan ba. dan wallahi gidanku ko a cikin gajimare yake ina tabbatar miki da cewa za ki ganna a saboda iya haƙura da ke yanzu kuma me kake so a gona ki rushe katanga da kika gina tsakanin na da ki bani dama in mallaki lambar waya wannan kadai nake bukata ba lambar wayata ba mai araha bane haka ina fatan na faɗa maka a baya wato a wannan fannin ni da ƙiƙi idan za ki faɗa min so dubu zan manta su in ga babu amfanin maimaitawa na ga halaman kai mai ce ne maybe ina baka namba ta ma ka dame ni da kira ba zan dame ki ba kokarin da zan yi shine a kullun zan riga kiran ki so daya duk bayan awa daya kowane awa wato kul 24 ma kenan a rana yayi yawa ne bai yawa ba za ka iya kira ka ji wayana a kashi to hakan ma arziki ne ka kira masoyiyarka ka juya ta kashe ya fi daɗi akan ka kira wata ta ɗauka duk wannan kururutanin da kake ba zai taɓa ratsa jikina ba ka waye taka alkhairin kenan ai kin ga idan na mutu bakin huta ba ba na fata hakan ya faru don allah ka dinga faɗin alkhairi <laughs> ba zan kyautata miki zato ba sai kin kyautata mun burinki ki bani dama a gidanku a sanda ne to nan, bari ga mama na ta shigo zan yi shawara da ita insha Allah zan kira ka da daddare to shi nan. to sai an jima waye za a yi shawara da ni a kansa wallahi mama wani saurayi ne duka duka satin mu biyu da haduwa da shi amma kwata kwata ya damu da sai dai in gabatar da shi a gidanmu waye shi me yake yi kar ki sake ki je ki kwaso mana kaskara bu mai jini fa ban san me shi ba amma yana da kuɗi sosai don irin motocin da yake hawa ma kawai sun isa su hana a kawo masa rai to in haka ne ki kawo shi domin ni dama talaka ne kawai ba na so ki kwaso mana ni ma zuciyata tana faɗa min haka ɗin amma ina so ne sai na tantance shi sosai amma fa har yanzu fa ban san me sana'arsa ba ai kin yi mai wuyar tunda kike kika kawo mana shi shi ma kuma ya yi mai wuyar tunda ya tara kuɗi duk sauran wasu abubuwa gutsuru tsoma ai mai sauƙi ne Allah mama Allah ki kawo shi kawai Ciki. ja, ja, ja, ja. Ba taɓa gaya mun wani abu mai daɗin wannan ba. Ban kuma taɓa tsammanin cewa a rayuwata za a gaya mun wani abu da ya fi wannan daɗi ba. Ban taɓa tsammanin zan gabatar da wani saurayi a gidanmu a wannan lokacin ba a matsayin mijin aure. Ba ƙaramar rawa ka taka ba fa wajen rushe min tsare-tsare na. Ai babu wani tsare-tsare da ya wuce na Ubangiji. Allah ya riga ya tsara cewa zan samu farin ciki kuma zan auri macen da tafi kowace mace tsada. ka bar tuna min ni mai tsada ce bayan ka riga ka maida ni mai araha in kuma ba haka ba to zan ɗauka dukkan kalamanka a matsayin zolaya ke ni ce na mai da ke mace mai araha in ba haka ba zan ɗauki batunki a matsayin tsinuwa dan babu wani abin Allah wa da ya wuce wannan to shikenan yanzu dai yaushe zaka gaishe da baban nawa mm-hmm. zuwa jibi karfe nawa yake fita daga gida sha biyu to zan zo jibi insha Allah 两买对了。 sauya in da bai mawanta zuciya Assalamu alaikum. Ya hanya? Alhamdulillah. Ka gane ni kuwa? Ƙwarai kuwa. Duk wani gane kai ya za in manta da kai. Kai da kazo zo nan kana rabon zakka ka bani yadi biyar ka ganshi nan a jikina. Sai shanawa nake yi. zan manta da kai ba alfarma nake nema a wurinka da Allah ka taimake ni wurina ni bare kuwa ce ko ce ka faɗe ta in je bata karfi na ba zan yi maka zauna bismillah bismillah am ban sani ba ko kana kallon shirin fina-finan Hausa kwarai ko nake kallon fina-finan Hausa domin ko kaga ɗaya daga cikin waƙoƙinsa na ina ji to alhamdulillah wato akwai wata yarinya da nake nema a cikinsu su waɗanda suke shirin fina-finan hausa eh. ta yi suna sosai sunanta safiya musa ƙwarai kuwa na san safiya musa ai wannan fitacciya ce kowa ya san su wato har ga allah ina matukar son wannan yarinya na buga na buga amma ta ki bani haɗin kai to kwatsam sai na ji an ce su fara ɗaukar wani shiri wanda a cikin shirin suna buƙatar a nuna kamfani ni kuma sai na ce mata ina da wani kamfani da za su iya zuwa su ɗauki shirin fim ɗinsa a ciki ka gane nan kware kuwa gaskiya duk da irin son da nake masu fiya musa to in na ce zan ba da gurin nan a aikin fim to zan saka aiki na a cikin haɗari na sani baka da daman da zaka da izini a zuwa ɗauki shirin fim anan abin da nake bukata shine zan zo da babban su idan na zo da babban su za mu haɗu da kai zan nuna masa cewa wannan kamfanin ya yi musu idan ya tabbatar da ya yi musu na tabbata zai koma ya gaya mata cewa wannan kamfanin nawa yana da kyau kuma ya yi daidai da wanda za su ɗauki shirin fim a ciki to ni kuma daga nan idan na ba su ranar da za su yi aiki to zan gudu zan ce na tafi ƙasar waje idan na ce na tafi ƙasar waje zan kashe wayoyi na su neme ni su rasa idan suka taho ka dan za a iya aiko wani daga cikinsu ya zo ya confirming cewa an ba da dama a aiki a wannan kamfanin kai kuma sai ka ce musu gaskiya na yi tafiya na tafi kasar waje ban ba da izinin a zuwa aikin fim a nan gudan ba za su nemi wani guri su idan sun gama shutin din fim ɗinsu kuma zan je na same ta idan na je na same ta zan san yadda za a yi in gyara abubuwa ba tare da an samu matsala ba kaga idan na auri wannan yarinyar shikenan in dai dan wannan ne har ka samu damuwa amma yin shirin a cikin kamfanin ne shine mai wahala babu wanda zai zo ya dauki shirin fim a to a'a na so a ce gani ga wannan baiwa Allah ko kuma dai gashi wannan naka ne ni kwarai kuwa abin da nake bukata idan muka taho da su kai min ladabi sosai yadda su tabbatar da cewa wannan kamfanin na wani. iya ladabi kuwa za ka ga ladabi har sai ta yi yawa wannan kuma wannan katin ka rike shi a wurinka idan muka zo sai ka zo ka bani katin ka ce wasu baki ne suka zo suka ce a bani an gama yawwa <laughs> an gama to nagode shikenan nagode to shikenan sai ka gani sai ka gani Allah ke hanya ba komai to ka lafiya nagode baka tike da a a nagode ta sanu ku da zuwa ina gajiya ta sanu ku da zuwa lafiya lau ya hanya masha Allah to a cikin kuwa yake son ummi. gashin alaji to alhamdulillah to umi ta buƙaci ta gabatar min da kai domin ka zo mu gaisa kaga wannan yana nuna shaida cewar tafar da kai kai take son ta aura ka zama mijin aurenta to ta matsa min na cewa to babu komai ku same ni a gidan gona ta saboda kusan kwana biyu bana gida to shi yasa na ce ku zo ku same ni domin in san waye kai daga ina kake ka san shi harkar aure dole sai da bincike domin abin da addinin musulunci ne tanada to wannan shi ne yasa kai mutumin ina ne alhaji ni mutumin gombe ne sunan mahaifina alhaji lukman ya mutu tun ina shekara uku kuma ni kaɗai ne ɗansa ya dai mutu ya bar ni daga ni sai mahaifiyata a hannunsa na gaji kamfanoni guda biyu waɗanda kamfanonin duka ba sa aiki sanadin mahaifina ya samu karaya arziki kafin ya rasu sai zama na cewa dole in sai da kamfani guda ɗaya son domin in da guda ɗaya sai na sai da wanda yake nan kano amma wanda na sayarwa deposit ya bani sai na amfani da wannan kuɗin na da kamfanin da yake gombe yanzu haka da yana aiki ana buga ledar ƙasa ne da kuma buhunhuna to wannan shine dai sana'ata kuma ba ni da aure gaskiya wal ya yi kyau kaga wannan shine abin da eh, ya kamata mutum ya yi a kan mai neman auren yarsa eh, kamfanin ka yake ne amma yana nan sharaɗa sharaɗa ni ma kaga sana'a ta kenan nakan siyan matattu kamfani ta da su haka dai nake ko yanzu ma na bada da cigiyar neman wani matattun kamfanin haka alhaji in dai haka ne ai zaka iya sayan nawa alhaji wanda na sayarwa wani dan siyasa ne to kuma a yanzu haka dai gwamnatin gwamba ba ta tafiya da shi saboda haka sai ya ce min in sayar da wannan kamfani in dawo masa da miliyan 100 da ya bani dan ba zai iya cika min miliyan 200 da ya rage a hannunsa ba ni kuma na riga na gaya musu cewa miliyan 100 da ya bani na ta da tsohon kamfani na ne don yanzu yana aiki sai dai ya haƙuri so lokacin da aka samu mai saya in ya saya a maida masa da kuɗinsa to wannan in haka ne babu wani abu sai a maida mai da kuɗinsa mai um, kamfanin yake yi ya eh, takalma ne a ina kace yake sharaɗa idan babu matsala ma za mu iya tafiya gobe saboda ina son koma gombe a gobe insha Allah duk lokacin ka samu dama babu matsala iya zuwa an gani son ba kuɗin ka ka bashi Ya. Lafiya lau? Na gajiya. Muna lafiya. Wani alhaji ne zo ce ga shi a ba mai gurin. Ok, to, na gode. Yawwa. Ni ban san mutane a garin nan ba wallahi. Amma ko ka san wannan? Ko waye Alhaji Hadi Musa kuma oho? <laughs> Ai na sa Alhaji Hadi Musa. Karka damu. shi ma irin harkar mu ɗaya da shi ai yakan sayan batattun kamfanunuka ya raya su asali ma yanzu maganin da nake baya ɗauke na abokin gaban shi to kila ya samu labarin cewar za ka sai da ne ka farmaki ko to alhaji ko shirwa ne shi wajen kawo farmaki ai ka riga shi anan kuma ko da ce zai ninka kuɗin da za ka bani a wannan kamfanin to ba zan sai da masa ba tunda har ya ɗauke ka matsayin maki to ai balantana ba zai iya ninkawa ma Eh. ai na san halin mutum ina ne amma waje fa yayi min kyau to yanzu tunda mun gama komai a rubuce ya kamata sai in baka cek na naira miliyan 100 sai ka kai wancan rudadden dan siyasan kudin shi in ya so daga baya sai ka zo duk abin da ya kamata mina arrangement da documentin sai ka bani baka balansin kuɗin ka ko to shikenan Alhaji babu da kuma ya daidai alhaji na gode na gode masha Allah sai na ganka yawwa Na tashi lafiya. In ce ko abin da za ka tambaya kenan. Ba wannan zan tambaya ba. a takaice ma dai ba tambaya zan yi ba bayani zan bayar <laughs> ina jin ka to bayani me ina so zan gaya miki cewa aure na da ke ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba me zai hana shi yiwuwa saboda na yi wa mahaifinki ƙarya domin na aure ki yanzu kuma ina son faɗa masa gaskiya ki je ki faɗa masa baba na ai ba zai hana ka aure na don wannan ba tunda ina son ka an gama shikenan ki je ki faɗa masa gaskiyar cewa ba ni da kamfani a ko'ina wannan shine kawai zai hana ka auren mu kai ka cika sarewa wallahi karki saurin cewa haka ki dai faɗa masa tukunna to shikenan san faɗa mishi ya zan fita ko dama muktar ne ya ce da ni in nema masa afuwa a wajenka muktar to kuma me yi ya yi maka ƙarya don ya sami damar aure na to amma kuma abin ya dame shi shine sai min waya ya ce da ni in nema masa afuwa ni wani irin ƙarya mun ne? ya yi maka ƙaryan yana da kamfani alhalin ba shi da kamfani a ko'ina ba shi da shi daɗi, ka fahimce shi ya yi maka ƙaryan hakan ne don kar ka yi masa kallon talaka ka hana sa a wurina. Alhaji lafiya? La haula wala quwwata illa billah. Lafiya? Muktar ya kai ni wani kamfani ya nuna mu. Hanna ba shi deposit ɗin kuɗi naira miliyan ɗari. Ɗan fara ne shi? Ya zo nan gidan ya